imam ibn hajar ya ce an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma an kabo daga jabir ibn abdullahi allah ya yarda da jabir da abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hajja cewa annabi sallallahu alaihi wa yayi hajji annabi sallallahu alaihi hajji ɗaya yayi a rayuwar shi shi ake ce mahajjatul wada domin an wajabta hajji akan kauli mafi inganci a shekara ta tara bayan hijira wata ana saura shekara ɗaya ko shekara biyu annabi sallallahu alaihi ya rasu a shekara ta tara din sai annabi sallallahu alaihi ya aika abubakar ya kasance shine amirul hajji sai ya je yo hajji da mutane annabi san bai samu zuwa wannan shekarar ba shekara mai bata ta goma sai ya je yayyo bayan ya dawo aikin hajji watanni ne tsakanin dawa ce da aikin hajji da kuma rasuwar shi don haka sai aka ce aikin hajjin bankwana kwana watan wannan aikin hajji shi ma yana faɗi cewa zai yiwu yana ji cikin kai ne zai yiwu ba zan sake haɗuwa da ku ba bayan wannan shekarar to wannan aikin hajji ne da jabir aka yi shi kuma ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam daga farko har karshe. yanzu yana ruwaito muna ya suka yi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a jabe yake cewa fa ma'ahu sai muka hita tare da annabi sallallahu alaihi zuwa wajen aikin hajjin hatta ataina dhal hulaifa har muka zo dhal hulaifa watan annabi sallallahu ya haito da shi da jama'a ce daga ina daga garin madina ko sai suka zo dhul hulaifa hulaifa na ake ɗaukan niyya aikin hajji nan ne miƙati na mutanen Madina da kuma duk wanda ya tafi Madina lokacin da annabi sansa ya ambaci miƙace guda biyar da masu su sai ce hunna la hunna wali man ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada alhajja aw umra annabi ya ce wa'annan miƙace inda kowa zai ɗauka aikin hajji wata annabi sansa sai ya raba makka sai kewaye ta da yake duniya ko ina ana zuwa yace waɗanda suka zo da gefe kaza ga inda za su yi miƙati waɗanda za su doniya wani suka zo da gehe kaza ga inda za su doniya waɗanda suka zo da gehe kaza ga inda za su doniya sai annabi ya ce waɗannan nan mutanen waɗannan garuruwan ne da duk wanda ya biyo ta wannan hanya sai ka dan Najeriya in ya je zai fara sauka Madina ne mafi yawa idan ya sauka Madina to daga Madina zai ɗauko ya koma dan Madina yanzu aikin haji ne ba zai ne akan wai dan Najeriya mun mutu mukatin Najeriya ba yanzu tunda ya sauka garin Madina da tuwahi ne don haka zai biyo inda annabi ya ɗauka shi ma nan zai ɗauka ina fatan mun fahimta ko saboda haka sai ya ce hatta a taina dalhulaifa har muka zo dalhulaifa nan ne annabi san san ya ɗauka za mu ga hoton dalhulaifa idan muka zo karatu na biyu fawaladat asma'u binti umais muna tare da asma'u binti umais sai ta sai ta haihu a wannan wurin faƙala sai annabi san san ya ce yanzu mu saurara mu jiya zai kana cikin tawaga aikin hajji kai ɗaya ne ɗalibin ilmi zai kai ne shugaban su zai kai ne jagoransu sai wata mata a kawo sai ta haihu sai a ce to yanzu ya za a yi ga tana cikin jinin nifasi sai wata mata ana kawo in ta ce wallahi al'ada ta ta taho to ya za a yi sai mu tsaya mu ji hukuncin da za mu ɗauka faƙala sai annabi san sai ce mata irtasili ki yi wanka wastathfiri bi thawbin sai ki sa kada ku sa wani tufafi sai ki rufe inda jinin ke fitowa yanzu kuma akwai abubuwa na zamani ko sace a sa pad a tare jinin ya bai fitowa wa ahrimi sai ki ɗauki ihrami kaga wannan yana nuna muna mi wannan yana nuna cewa mai jinin haila da mai jinin nifasi dukkaninsu ba su hana mi ba su hana ɗaukar ihrami ko ba su hana ɗaukar ihrami aikin hajji saboda haka koda mace ta zo nan ta ce to ga an samu wanki ta haihu nan yanzu yana da wahala saboda ba a bai mai ciki ta tafi kuma ya fi saboda maslaha aka ce to al'ada ta ta taho sai mu ce wannan ba matsala bane wannan ba matsala bane dauki ihrami ke ma i wanka ki sa ihrami da kowa ke sa gwatan ki zamna cikin tuwahin ki don mata ba dole sai sun sa wasu tuwahi ba in ke gada ma ki sa wasu sai mu ci tafiya babu matsala kaba kusurwa hudu gare kamar yadda masallaci ne yake da kusurwa hudu ɗaya daga cikin kusurwar ɗakin akwai hajarul aswad wanda yake wani bakin duci ne da aka sauka suwa daga sama fari zunubin mutane ya sai baki sai na nallake sai daga nan za a fara mi za a yi sumbunta ce za a yi sai ka sa bakinka ka sumbunce shi wannan ita ce sunna da in kana yi duk duniya babu mai yi sai kai ko da an tambaye ka akwai ta sunna da duk duniya mutum guda ɗaya ka iya yin ta ita ce wannan sunna ta sumbunta hajjawul aswad in kana sumbunta dole wani ya tsaya sai ka gama saboda haka lokacin da kake sumbunta duk duniya kai ɗaya ke yin wannan sunna saboda haka sai sai annabi sun sai sumbunta ko ka sumbunta ɗayan ɗayan uku ne ko ka sumbunta in ba ka samu sumbunta ba sai ka sa kare ka sa kare sai ka aza ka sa sanda ka sa wurin sai ka sumbunta in ba ka samu hakan ba mafi yawa wannan shi ka samu yanzu sai ka nuna daidai da wurin sai ka nuna kuma alhamdulillah daidai da wurin yanzu a ƙasa ana yin dawafi a ƙasa a ƙasa a ƙasan ƙasa can gaba ɗaya ana yi kuma a sama ana yi a hawa na ɗaya a hawa na biyu a hawa na uku dukkan in ka kawo wajen an ja layi da zaka gane cewa na kawo wajen insha Allah zamu ga layin na kawo wajen sai ka aza kafa kanan sai ka nuni ɗakin Allah sai ka ce Allahu akbar idan ka nuna idan ba taba kai ba ba za ka sumbunci hannun naka ba amma inda hannun naka kai misali ka samu kaiwa wurin amma ga mutane sun yawa sai kana isa hannunka ka taba sai ka sumbunci hannun kana sumbuntar dutsen kana sumbuntan kana sumbuntar hannunka in kasa ko kare in kasa amma in nuna ka yi ba sai ka sumbunta ba sai ka yi kabbara to sai annabi ya fara dawafi fara mala talatan sai annabi sun san ya sassaka so uku yana yana yana zagaye dakin Allah so uku wa masha arba'an sai ya tafiya so hudu don haka da annabi sun san ya iso yana da ihrami sai ya ɗebe kafaɗa ce ta dama ya kasance cewa ya sa ihrami ƙasan ƙasan kafaɗa ce ta dama sai ya sassaka so uku sanan ya tafiya so hudu ya haɗe nawa kenan bakwai so so bakwai ake dawafin ɗakin Allah zuwan ka na farko na farkon dawafin da zaka yi dole zaka yi sassaka so uku asalin wannan sassaka shine lokacin da musulmi na makka suka hijira suka dawo madina madina ana malaria zazzabi ake yi sai abubakar har yayi bilal yayi hadisan sunanan cikin bukhari sabai da yawa suka yi har su azan mutuwa za su yi Allah ya ya saukar da ayat rabon gado da ɗaya daga cikin su yayi domin an su sabai su azan mutuwa za su yi sun nemi rabon gado Allah ya san ba mutuwa za su yi ba sai Allah ya saukar so musu a ayar rabon gado domin ta yi amfani ga wanda bayan su don haka da suka dawo makka sai mushrikai suka ce ku kyale su ai malaria madina ta canye su da sun zo za mu gama da su sai annabi san sai ya ji haka sai ya ce yanzu ku dinga sassaka su gane masu karfi kuke sai su ji tsoron ku shi asalin wannan sassakar da aka yi kuma har yanzu ana yin ta annabi ya ce ku cire kafada ku saka kun koshi sai a cire kafada sai a yi sassaka ina fatan mun fahimta don haka annabi ya yi sassaka so uku ya yi tafiya so hudu sun ma'ata makama ibrahima bayan ya gama ya cika bakwai sai ya zo inda makama ibrahima yake fasalla sai ya sallah a biyu wurin thumma raja'a ila rukuni fastalamahu sannan ya koma inda hajarul aswad kuma ya koma sumbuntar shi daga nan sai ya yi mi sun makara min babu ila safa sai ya fita daga masallaci domin da ɗakin Allah ɗaya cikin masallaci safa da marwa ba cikin masallaci suke ba amma daga baya a lokacin sahabbai jama'a suna ƙara yawa musulmi suna ƙara yawa ana ƙara buɗe masallaci ana ƙara girma masallacin sai kasance yanzu safa da marwa sun shigo cikin masallacin amma da annabi ya yi wannan sai ya fita sai ya yi safa sai ya yi wajen safa falan ma da na mina safa lokacin da ya yi kusa ga kaiwa ga dutsen safa qara'a sai karanta ayat inna safa wal marwata min lahi sai annabi karanta wannan ayat don kai ma idan ka gama tawafi za kana wajen dutsen safa in kai kusa kai sai ka karanta wannan ayat inna safa wal marwata min lahi. sai ya ce abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara mi Allah ya fara cewa inna safa sannan ya ce wal marwata ko shi annabi sun ce ni ma zan fara da abin da Allah ya fara don haka zan je wajen safa in fara eh, in fara hawanta kafin in je wajen marwa tayyib fara kassafa sai annabi ya hausa dukin safa hatta ga albaita sai da ya ga dakin Allah ya diba ya huskanta ya ga dakin Allah yana cinka dai bayan ya cinka dakin Allah fastaqbala alqiblata fa wahada ya huskanci dakin Allah ya kadaita Allah wa kabbarahu ya girmama Allah ya ce la ilaha illallahu Allahu akbar wa qala sanan ya ce la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallahu wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu annabi sallallahu alaihi wasallam karanta wannan addu'a yana gode ma Allah yau gashi ya taho ya hau dutsen safa ya yi dawafin daki Allah ya gama ya hau dutsen safa shi da ya fita makka yana boyewa ya shige cikin kogo ana neman shi ba a gan ba da shi da abubakar ya ce ma abubakar la tahzan inna Allah ma'ana su boye su fita su samu wani su bashi su biya shi ya gwada musu hanyar madina su tsere yau ga Allah ya zo hazamal ahzab wahdahu ya ya wace duhun junan nan shi kadai wa nasara abdahu ya ba bawa ne nasara ga ya to makka yau shine makka don ka ya gode ma Allah ya gode ma Allah ya gode ma Allah bayan ya yi haka thumma da bayna zalika thalatha marat sanan duk ya faɗi haka yace la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa hamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu sai ya tsaya yayi addu'a don haka na ɗaya daga cikin wajen addu'a bancin dawafi an yi addu'a kuma sai ya tsaya ne yayi addu'a bayan yayi addu'a ya koma faɗin haka sannan ya koma addu'a har nawa talata marat har uku da ya gama salasa marat na gama na uku sun manazala ilal marwa sannan ya sauka zuwa marwa tsakanin safa da marwa misali tafiya ce misali mai nisa ce amma misali ya, sauka da dukin safa ya fuskanci ka'aba ka'aba kamar tana gefe haka tana tsakiya don haka da ya fuskanci ka'aba ya yi sai ya sauko ya tafi kuma zuwa marwa ya kama hanyar zuwa marwa yana tafiya zuwa marwa hattan sabbat kadamahu fi batnil wadi har sai da kafafu ne suka shiga cikin wani rafi a sa'a sai kuma ya koma sauri yanzu ba tafiya ake ba nan sai ko saka irin ta ɗazu hatta idza sa'idata har sai da ƙawahu ne biyu suka haye ya haye wannan rafin yanzu babu rafi an gyara an yi komai amma akwai alama da ake nunawa in ka je ga wannan gimshiki farkon rafi zaka ga alama wuta za a yi maka wuta alama tsanwa sai ka yi ta gudu har sai ka kai wancan kuma sai ka ga wuta tsanwa sai ka tsaya tsakanin nan zuwa nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sassakat masha'il marwa lokacin da ƙawahu ne suka wuce wannan rafin sai ya ci gaba da tafiya har ya kai zuwa marwa fa fa'ala alal marwati kama fa'ala alal safa dadin hadisin jabir kenan sai bisa dukin marwa yayi daidai da abin da yayi bisa dukin safa yayi wajen bisa dukin safa da ya haushi ya huskanci alqibla sai da ya ga ka'aba ko ya daga hannu ya karanta la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa hamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu ya karanta so nawa so uku duk ya karanta ya tsaya ya addu'a da ya kai nan ya yi daya kama fa ala safa kamar yadda aikata akan akan dutsen safa to yayi haka har so bakwai ya fara da dutsen safa ya kare da dutsen marwa wannan shine so bakwai ya fara da dutsen safa in ya kai marwa nawa kenan daya in ya dawo safa nawa in ya koma marwa nawa kenan in ya dawo safa in ya koma marwa in ya dawo safa in ya koma marwa shikenan an kare an kare sa'ayi shi ma sai daga nan daga nan in ka kare wannan sai ka je wajen aski ko sai sai ka ƙare umra wace inda umra ce ka taho da ita misali ɗaya wanda zai je lokacin ramadana ko wanda zai je irin irin kowane lokaci ba lokacin aikin hajji ba da yayi wannan ya gama umra wanda ya je lokacin aikin hajji kuma idan ifradi ya kai idan ya yi wannan to shikenan kuma ya gama me yake jira sai tsaya cikin ihrami ne shi ba zai je ya aski ba sai ranar takwas ga wata ga jabir zai gaya muna kuma idan an kai ranar takwas ga wata saboda haka jabir yanzu ya yanke muna ko nawa ga wata suka isa har zuwa lokacin da za a fara aikin haji wannan can cikin kasuwa yana kasuwanci wannan yana can yana cin abinci wannan duk wannan babu bukata ce ko da ka jabe sai ya shahe muna shi sai ya ce muna falan ma kana yau mutarwiya lokacin da takwas ga wata ta yi ina fata mun fahimta ko da ka yi wancan idan ta tamattu'i kake nau'in aikin hajjin matu'i wanda kake hada aikin hajji da umra in ka yi wannan sai ka fito ka yi aski ko ka yi saisaye shi kenan sai ka ci gaba da zama kamar wanda a sakkwato ko kamar wanda a kano baka da wani matsala za ka ce ka ci abinci ko da kowa zai ci abinci ta bato abinci za ka sa turare za ka canza tufafi za ka sa hula za ka yi komai da ka saba yi gida wanda a tare da iyali ne ma iyali ne sun halatta gare shi kawai bambanci ne da wanda annan najeriya shi yana zuwa ɗakin allah yana sallah yana zuwa ɗakin allah yana shan ruwan zanzan da sauransu ina fatan mun fahimta ko amma kuma kai ka koma normal kana jiran sai radda za a fita ran takwas ga wata ana ce ran tarwiya sannan sai a fito jama'a su fito gaba daya Jabir ya ce muna falan ma kana mu tarwiyati lokacin da ya kasance ranar tarwiya ran takwas ga wata tawajjahu ila mina sai da mai ifradi wanda yake aikin haji haji ɗaya aikin haji ɗaya to da shi wato wanda yake mun ce tsaya cikin ihrami ne da mai tamattu'i wanda ya ce eh, ihrami ne duk bayan sallah asubahin sai kowa ya yi wanka ya sa tawayi ne na ihrami ina fata mun fahimta ko yanzu aikin hajji zai farawa mi sun kai a a tawajjahu ila minan sai sun ka juya zuwa wani gari da ake ce mina bayan sun sa tuwahin su duk zamu gwadi hoton mina sai suka juya zuwa ina suka juya zuwa mina za a fara aikin hajji wa kiba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa hau ya hau taguwa ce suka wuce mina fa salla biha zuhura wani lokaci ya tahi bayan asuba ko bayan asuba ta yi an yi wanka an shirya rana ta fito sai aka kama hanya aka tafi ko da aka ce sai aka yi sallar azhar wal asra aka yi sallar al-asr wal magriba aka yi sallar magriba wal isha'a aka yi sallar isha'i aka kwanta wal fajara da safiya ta yi aka yi sallar alfijiri sallah nawa kenan biyar ko farawa daga azhar ko kowace sallah za a yi ta lokacinta amma za a yi kasaru amma ba za a yi jam'i ba ba a hada azhar da al'asar ba a hada magariba da isha'i idan lokacin azhar yayi za a tashi a yi azhar idan lokacin la'asar yayi za a tashi a yi la'asar idan lokacin magariba yayi a yi magariba idan lokacin isha'i yayi a yi isha'i a kwanta ko a yi ta ambaton Allah duk abin da aka yi ta yi gari ya waye a yi sallah asubahin sallah nawa kenan guda biyar ko wani malamin mai taɓa mu labari mai dariya ya ce muna wani ban misiri ya je aikin hajji bai sallah kun sa aikin hajji kowa tafiya yake kowa biya ma akai na haka da ya je shi bai saba sallah gida ba da ya je sai aka je mina lokacin azhar ya sai aka tashi mu yi sallah sallah azhar ta yi aka yi azhar rai ne ya ɓaci bai saba sallah ba amma ya daure cikin jama'a aka yi azhar la'asar ta tashi aka ce la'asar sallah ta yi tashi aka yi la'asar magariba ta yi aka tashi aka yi magariba da shi isha'i ta ya ce a tashi a isha'i ya ce ya a, ji ina nusalli wala ga ina na hug ya jama'a sallah mun ka tawayi ko hajji mun ka tawayi wai <laughs> bai san sallah tana da muhimmancin da ko lokacin aiki hajji ba a bayin ta ba shi yana ganin cewa bai yi musu to yanzu a bata lokaci a yi ta sallah kuma mun ga abin da ya kawo mu ɗaya <laughs> sallah nawa annabi san sai wajen sallah biyar a lokacin da ya yi sallar asuba ita ya ta karshe ko thumma makatha kalilan sannan ya tsaya dan lokaci bayan a asubahin hatta tsala'ati shamsu har sai lokacin da rana ta fito bayan lokacin da rana ta fito fa a jaza hatta a tal arfa sai ya ban mina yanzu ya zo zuwa hanya har ya kawo arfa yanzu an kare da mina zuwa na farko ko yanzu aikin hajji ran takwas ga wata an fita bayan a asubahin an je mina an yi sallah a zahar la'asar magariba isha'i an yi an kwanta gobe ta yi an yi asubahin an jira rana ta fito sai a hau motoci a hau abin hawaye a tafi ina a tafi arfa fawajar alƙubbata kada zuri bat lahu bi namira yana hanyar zuwa arfa sai iske sahabbai sun buga mai wata wata ƙubba sun buga mai wani wuri ya huta a ina a wani waje da ake na namira yanzu kai wannan ba za a buga ma ba don kai yanzu kai ba babba kake ba ko annabi san san sahabbai ne suka ga ya cincinta kai ba kai annabi mota ma ba za ka samu ba ta haka sai kai tattalin do Allah kuma mota ce wannan ta yan Bauchi ce ka zo na ce ta yan Kano ce kai wanta ce ta yan Kamaru ce za ka sai ka fara tunanin wai ko ƙasa zanna saboda haka magana kai wai a samu wasu su buga maka ba kan ma kai wannan tunanin kai yanzu ba da kai ba <laughs> annabi sallallahu alaihi saboda girma ne sahabbai da kuma ladabin da sahabbai kai mai ridwanullahi alaihim sai suka sai suka tafi wasu suka ci gaba can ga suka ce kayan annabi ya kawo nan kila ya gaji sai suka tsaya suka buga mai kubba fa nazala biha da annabi ya kawo ga sun buga mai wajen hutawa sai ya tsaya nan hatta idza zagati shamsu ya tsaya nan sai da rana ta karkata a ah, amma bil qaswa'i fa ruhilat lahu sai annabi sansan ya umarci dabba tashi kasuwa watan ita taguwar tashi sai aka aka shirya ta ya hawo fa'ata batanal wadi sai ya zo wajen waje da cikin ce batanal wadi a arfa fa khataban nasa sai wa mutane huduba huduba da ake ta arfa thumma azana sannan mai kiran sallah ya kiran sallah thumma aqama sannan aka aka yi iqama fa sallar zuhura sai annabi sun sai sallaci azhar thumma aqama sannan aka yi iqama fa sallar asra sai annabi sun sai sallaci la'asar wata ya hada azhar da la'asar ina a arfa ko wannan shi aka ce ma jam'u takdim lokacin la'asar lokacin bai yi ba lokacin azhar ɗaya ne don haka sai an kai azhar da la'asar lokaci ɗaya domin ana so a samu lokaci a yi ta ambaton Allah a yi ta karatun Qur'ani a yi ta kun ga ko sallah musamman ko sallah ma kar ta tsaya kar ta tsaya ya kasance ka tsaya lokacin sallah neman ruwa da sauransu ka bata lokaci me yake so a yi ta yi a yi ta ambaton Allah a yi ta ambaton Allah a yi ta ambaton Allah don haka sai an kaɗe azhar da la'asar sannan wannan hadisi ya ba mu fa'ida duk lokacin da za a haɗe azhar da la'asar ko magariba da isha'i za a yi kiran sallah ɗaya iqama nawa biyu kun ga yace annabi sallan ya umarta aka yi kiran sallah sannan aka yi iqama aka yi azhar bayan an gama aka yi iqama aka yi me aka yi la'asar tayyib walam yusalli bainahuma shay'an tsakanin su annabi bai komai ba na nafila annabi bai tsaya cewa bai yi nafila ba ko bai yi ka kaza a'a ana gama azhar aka yi iqama sai aka yi me aka yi sallah aka yi sallar la'asar tayyib ah wala misal thumma rakiba sannan koma hawan abin hawa nai hatta atal mawqifa har ya zo wajen da ya tsayo a arfa kuna bai da ni faja ala batana na qati hilqaswa ila sahra sahrat sai annabi sun sanya a cikin taguwa ya kasance yana yana daji Waje ala habalal mushati na yadayhi wani kuma za a ce muku jabalal mushati sai na misan sanya ya jabalal mushati wani duci ne sai sanya shi gaban shi yana fuskantar shi muna kuna biye da ni baina yadayhi wastaqbalal qibla sai annabi ya fuskanci alqibla falam yazal waqifan hatta garabat ash-shamsu annabi san sanan bai gushe ba yana tsaye sai da rana ta fadi wannan ba ƙarfin jiki ke yi ba ƙarfin imani yake yi kai tsaye tun lokacin azahar kana tsaye kana ta ambaton Allah kana ta Allah sai sai mi sai rana ta faɗi sallallahu alaihi wa sallam har yanzu akwai mazajen da ke iya yin haka kun san zarban shugaban daura ta najeriya gaba ɗaya ya zo sokoto bana waɗansu kai daura sun ga ya zo sokoto mai jiki ina wanda shi a shugaban daurar najeriya gaba ɗaya ya ba mu labari ya ce lokacin da suka je aikin hajji da shek abdul musin abbad malamin da ya karanta da ni sunan abi dawud wanda ya karanta da mu sunan abi dawud suka ce shi ma haka ya tsaye har rana ta faɗi yana tsaye na ambaton allah bancin tsoho ne amma ƙarfin imani ke yin haka sai ce su sun ka faɗi gaskiya suka ce su sun yi ta tsayawa suna hutawa sun yi ta kwantawa sun yi ta zaunawa suka ce amma shi tsaye yake har rana ta faɗi yana ambaton Allah yana roƙon Allah wannan ƙarfin imani yake haka don haka wanda ya tafi aikin hajji cikin ku ya gwada ya gani zai iya haka tun lokacin azhar ya yi tsaye akan ƙawahu ne babu zama yana ta ambaton Allah yana roƙon Allah har rana ta faɗi ɗayib lokacin da rana ta faɗi falam yazal waqifan hatta garabat shamsu annabi sun san bai gushe ba yana tsaye har rana ta faɗi wa zahabati sufratu qalilan har ya kasance face face ya fara tafiya ta yi wasu sabai suka yi ta ce mai salatu sala ya kyale su sai kama hanya ya tafi hatta gabal qur'an sai da dan rana gaba ɗaya ya bace wada fa'a sai annabi ya ki kuma ya azhar da ya tsaya ya magariba ya ki tsayawa ya ci gaba da tafiya wannan duk yana gaya mana cewa ibada ana son kai ta ne da shari'a ta ce kai ba ganin ka ba lokacin magariba yayi to in kai ta wajen ka saba musunna sunna daidai farkon lokacin ta an ce hukun sallah hukun lokacin ta a kuskure ne annabi yi sabai suka ce mai asalatu sala sai ce musu a mamaka ya yace sallah tana gabanka lokacin magariba wannan rana shine lokacin da ka isa inda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi ya isa ba wai rana ta faɗi ba ran arfa wanda arfa lokacin da rana ta faɗi ba shine lokacin magariba gare shi ba lokacin magariba za mu ji lokacin magariba wada fa'a sai annabi sun san ya guda jama'a suka yi ta tafiya hatta shanaka lil qaswa izimam har ya kasance lizami na wa ƙarshe naƙa lilƙaswa izimam har ya kasance lizami ya yi kusa ya shaƙe a taguwar shi saboda mi saboda shi abburki ko yana janta yana nuna kattai sauri saboda zahaman mutane saboda cunkoson mutane ko kai ka tafiya kake tukin mota ko kake tukin mashin idan ka kawo wajen da akwai cunkoso kawai ka bisa mi take burki ko shine doka hannu annabi sallallahu alaihi yana bisa yana ta janta haka yana ta janta yana janta wa har ya kasance lizami ya shaƙe ta hatta inna ra'asaha la yusibu mawrika rahlihi har ya kasance cewa kanta yana samun inda annabi sun saki aza kafa ta wasa saboda jawo kanta da ke yake yi hakan tana jawo yana taba inda annabi sun saki aza ta kafa kanta kan taguwa ta sallallahu alaihi wa sallam waya Kulu bi da al-yumna da hannu ne na hagu yake rike da lizami hannu na dama kuma yana cewa mutane ayyuhan nasu sakinata sakina ya ku mutane a samu natsuwa a samu natsuwa kaga abu na cunkoson jama'a haka sai an ce musu a samu natsuwa a samu natsuwa masu rubuta littattafai akan aiki haji sun yi babi akan wannan na tsammanin Sheikh ne Albani ma yayi ko babi ko wani abu da yayi kama haka yake cewa ya kamata wanda attaye da alhazai ya dinga matsa musu haka a natsu a natsu abu ne na jama'a ku ba lokacin annabi sallallahu alaihi mutum dubu ɗari ne zuwa dubu ɗari da goma suka yi hajji tare da shi aka samu wannan cinkoson yanzu kuma mutum miliyan uku ke aiki hajji ko hema sai kun ga akwai cinkoso yana karuwa kowane lokaci domin annabi sallallahu alaihi ya ce la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a niƙa gari a je ziyara kowa da komi ba a niƙa gari a je ziyara sai masallatai guda uku masallacin makka da masallacin shi don haka nan yana halatta misali kuna bai da ni yana halatta idan kana da kuɗi ka ce kawai bari in tafi ba zan samu aikin hajji ba bai kawai in je ziyarar masallacin annabi yana halatta daga nan kawai ka biya tiket din jirgi zuwa ziyarar masallacin annabi amma in ba shi ba baya halatta kowane masallaci baya halatta kowane kabari ku bayin faɗi wata magana da za a rike a ta magana a kanta ko kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam baya halatta daga nan ka naka gayi zuwa ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam baya halatta nan san san cewa yin masallatai guda uku su kawai ne guda uku amma in ka tafi madina yanzu yana halatta sai ka je ziyara kabai annabi kaga ba ni kagagi kai ba ko ina nan madina yanzu ko ina yana halatta ka tafi sai ka kuza ku ji wata hikima da za ta fitowa in cikin abubuwan da ake ziyara madina guda biyar na farko shine masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam me ziyara masallaci annabi ka shiga ciki kai sallah raka'a raka'a biyu sannan ka ci gaba da sallah ka tabbata sallah raka'a biyu in ka yi in ka dawo garinku sai ka yi sallah raka'a nawa dubu biyu in kai biyu can in kai ka daya sai kai ka daya yana so a ƙara masallacin garin su mukami ba a ƙara <laughs> sai kai sallah raka'a in kai a biyu duk masallacin duniya sai kai sallah a dubu biyu kafin su kai daraja ta duk ka daya sai sallah a dubu wancan masallacin makka sai ka kai wasa da shi sai ka dage kai ta kai ta sallah kai ta sallah a wannan masallacin daga nan kuma sai ka je inda kabarin shugabanmu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ka je ka ziyarce shi saboda me saboda yanzu kai ga ka zo madina don haka sai ka tafi ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa ya kwadatar da mu mu je ziyarar kabari kuma kabari annabi sallallahu alaihi wasallam kabari ne shine kabari wanda fi kowanne girma da ɗaukaka bayan ƙasa saboda haka sai a je ziyarar shi babu hadisi ɗaya da annabi ya ce ku zo ziyarar kabari na kun fahimta ko babu hadisi ɗaya da annabi ya ce ku zo ziyarar kabari na amma me amma annabi sallallahu alaihi ya ce ku je ziyarar kabarurka saboda haka yana cikin kabaruka saboda ka za a je ziyarar shi ina fata mun fahimta sannan ko da yake ba a samu manyan sahabbai sun je ziyarar kabarin ba amma an samu abdullahi bin umar ya ta ziyarar kabarin kuma sahabban ba su yi mai inkari ba haka inda ba daidai mai da su yi mai inkari ina fata kun fahimta haka malamai suka ce tun da Abdullahi bin Umar ya kasance idan ya dawo da tafiya yana zuwa ya ziyarci kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam don kai ma ai da tafiya ka zo da garin ku ko ka dawo don haka sai kai ma ka taho bayan kai ka ziyarci masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka zo inda kabari ne ka ziyarce shi kai mai sallama kai wa Abubakar sallama kai wa Umar sallama Allah ya saka hukumomin Saudiya da alkhairi ba amma bai ka tafi bale ka taba ka shafa kaga waɗannan abubuwan duk kawa ce aka yi daga baya duk karhuna ne daga baya kila ma daga kila ma kasa guda da kabarin da aka da kasa da aka so karhin da aka yi wannan duk kakarhe ne kabarin sai yana can ciki an sha makance zaka sai ka zo kai mai sallama irin ta sunna kuma muna muna Allah tabbatar muna gwamnatin sunna ko da yaushe ya kasance ziyara ta sunna kawai ake yi sai ga ba su son annabi sallallahu alaihi wasallam su sun suka abayi aje a tabo a shafa ga jiki a ta abubuwan da ba su dace ba wanda ke wannan ba daidai bane in ka ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kai mai salati kawa abubakar kawa umar daga nan kuma sai ka je wajen ziyara na uku shine albaqai makabartar da aka aka turbude duk sahabbai wanda na aka turbude Uthman radiyallahu anhu na aka turbude Aisha radiyallahu anha na aka tobuɗe sauran sauran sahabbai da yawa da suka rasu ba na aka tobuɗe Ali ba radiyallahu anhu amma na aka tobuɗe sauran sahabbai da suka rasu a Madina babban makabarta ce me yasa za mu je ziyararta don annabi sallallahu alaihi shi kanshi yana zuwa ziyararta sannan annabi sallallahu alaihi ya ce muna kuntuna haitukum an ziyaratul quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah mafi makabartar da zaka ziyarta inda Aisha take inda Uthman bin Affan yake inda Abu Hurairah yake inda duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rasu Madina nan suke muna roƙon Allah ya sa mu ma a tobe mu ciki kun ga girman tun lokacin annabi ciki aka tobaɗewa amma ya ake yi to ne kaburra ake misali an tobe jama'a da yawa kun ga duk amurka na sai bayan wani lokaci sai a tottone su gaba daya sai a doke kasusuwan sai a sa cikin kabari guda sai a ruhe su kuma sauran jama'a su samu in ba ka bada ta da cikatun lokaci kun ga babu wanda ka samu amma wannan da fatawan malamai yana halatta sai a ɗebe dama nama ya abin ga sai a ɗebe ƙasa sai a sa cikin waje guda sai a turbuɗe saura kuma sai a ta turbuɗe jama'a da lokacin da 'yan bid'a na mulkin makka kafin zuwan mujaddadi a mujaddadi muhammad bin abdulhabu allah ya mai rahama da akwai kabarurka kuma wallahi dun na ƙarya ne a ce ga kabarin Aisha yi mai wani dogon abu ga kabarin Abu Huraira ga kabarin wani duk an yi mai waye har sabawa ana shahewa kuma bayan shekara ta ɗari shidda da wani abu bayan jira annabi sallallahu alaihi sai aka yi gobara duk ta canye su aka yi ruwa suka shaye ba, ba, a gane ko ga kabarin wani ga kabarin wani ba har yanzu za a ce ga kabarin wani ga kabarin wani amma na yanzu ma hasashe ne ina fata mun fahimta amma dai yanzu kabarin a abubakar siddiq da kabarin usman bin affan da kabarin aisha radiyallahu anha da kabarin abu huraira duk ga yadda aka yi mai kabarin yadda sunna tattana da ayi kuma wallahi babu wani kabarin da ya kai daraja wa'annan kabarurrukan ban ci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam muna fatan duk wani mallamin sunna mai jaddada addini Allah ya samu ga lokacin da kabari ne koma irin kabarin abu huraira radiyallahu anhu a kowane gari yake a duniya kaga nan sai ka zo ka yi musu ziyara assalamu alaikum ahlal diyari minal muslimin wal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun da diba kaza diba komai ya kasance yanzu haramun gare ka haka sai a hito a hau da annabi san san ya fito ya hau sai ya fara talbiya baya da daidaito aka abin hawa nai a halla bit tauhidi sai ya fara talbiya da tauhidi yana cewa labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak annabi sallallahu alaihi wasallam yana tayi hatta aka ta yi wannan shi zaka yi cikin motar da kuka tafiya ha a zo ina ha a zo makka yace hatta idza ataina albaita har lokacin da muka zo ɗakin Allah da suka zo ɗakin Allah sun zo yanzu wajen dawafi sun zo ɗakin Allah lokacin da sun ka zo dawafin ɗakin Allah istalamar rukuna haka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbunci a rukun hajarul aswad ga bakin kusuwan nan da kuke gani kun ganta wadda adda lamba daya za ku ganta kun ga hajarul aswad din yanzu an dauko shi daga dakin kaba kun ga yayi gudan babba ko to haka wannan kusuwar tashi ita ke so ka sumbunta daya daga cikin kusurorin dakin dakin dakin kaba ne sai ka sumbunce shi sai ka sa hannu bai da muka kai bayani a dai ko ka sa abu ko kuma in baka iyawa sai ka kun ga wanga abin da kuke gani kowane waje cikin masallacin makka akwai shi nan za ka aza kawon ka lokacin da ka gane to ka kawo daidai hajjal aswad kakka yadda ka tsallake shi baka daga hannunka ka ce Allahu akbar ba ina fatan mun fahimta ko sai ka daga hannunka ce Allahu akbar to ya aka yi sai ya ce fara mala talatan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sassaka so uku in da ka sassaka ka sa wancan ciki ka sa wancan ciki a wancan abin da kuke gani eh ba kawo stickin ba ko ba kawo ba ko wancan nan ba ta biyar da kuke gani wannan abin da kuke gani ka tabbata ya shigo daga ciki wannan hajjin ka ya fi in ya shigo daga ciki babu sabani in kai da kai dawafi bai shigo daga ciki ba ka sa aikin hajjin ka cikin sabani da yawa suna ganin cewa babu dawafin ka mafi yawa suna ganin domin yana cikin ɗakin yana cikin ɗakin Allah wace da an kai mushrikan makka suna girmama ɗakin Allah tun cikin shirkarsu da suke yi lokacin da suka tashi koma gina ɗakin Allah sai suka ce kada musa kuna bai da ni suka ce kada mu sa komi cikin ginin ɗakin Allah sai kuɗin halal duk kuɗin da suke da shi aka yi ta tara kuɗin halal ba a samu ba ba a samu kuɗin da ke iya gina ɗaki guda ba ɗakin Allah aka ta tara ba a samu ba sai suka ce da haka ne bai mu ɗan mu ɗan mu gina inda mun ka samu sai kasance can yana cikin ɗakin Allah kun fahimta ko sai amma sai ba su gina shi ba kun fahimta ko saboda ba su da kuɗin su ina ginin da za su ida waccan waccan gina ɗaya babu kuɗin halal duk kuɗi sun ƙare na haramun ne daga wani aka wani na marayu na danne sai da ni bugi wanda bai da ƙahi ni an so sai da duk kuɗin halal ah, amma ku jiya suna da girmama ɗakin Allah sun ce ba za su sa kuɗin haramun ba ciki don shi Allah ya taimake su ya aiko ya aiko ah, waɗanda suka zo ɗakin Allah aiko musu tsuntsu ku kiyaye ku kiyaye idan yau wani zai ce zai roshe ɗakin Ka'aba da zai iya roshe ɗakin Ka'aba haka malamai ke faɗi annabi ma ya faɗi hadisi na cikin bukhari wani zai zo baki ya roshe ɗakin kaba annabi ya ce kamar ina gani ne yana sa makwakwasa yana bugu ne har ya wace idan ka roshe ɗakin kaba yanzu sai ka ba imani sai ka ba addini muna da qur'ani muna da annabi da an ka aiko muna ya gaya muna girman wa'in abu sai mu ba ganin girma ne amma lokacin da Allah ya aiko tsuntsaye ɗakin kaba babu wata aya da ke nuna yana da girma kun fahimta ko mutane ɗaya jin kawai ɗakin yana da girma suna ta girmama shi a cikin shirkar su idan an ka roshe shi wannan lokacin za su ji cewa ashe bai da girma kun fahimta ayar da ke nuna yana da girma shine akwai wata aya da za ta kawo sai Allah ya aiko tsuntsaye yanzu kuma akwai ayoyi ba mu bukata yanzu sai an sauka san muna wani abu mai imani Allah ya gaya muna yana da girma annabi ya gaya muna yana da girma zaraka ko da an roshe shi gaban mu za iya roshe shi kuma za mu mun san cewa yana da girma mu mun kai sakaci muka bayyana kai gare shi na fata mun fahimta don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawafi ya zagayi bakwai uku na farko kaga daga nan inda inda lamban nan take ko inda wannan inda wannan abin yake in ka fara tsanwa sai ka fara sassaka kana yi in ka yi uku ka kawo nan gana hudu sai ka ci gaba da tafiya haka yi kuma wasu hudu kaga ya cika bakwai kenan duk ka kawo nan sai ka sumbunce shi ko ka taba shi ko ka nuna shi gwagwaro da ka samu ina fata mun fahimta ko thumma ata maqama ibrahim fa salla sanan sai annabi ya zo inda maqama ibrahim mai nan ba bakwai nan wannan maqama ibrahim sai ya sallah da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai makama ibrahim din sai a bari an zo da annabi a bari ya yi sallah wanda ya samu ya shiga ya sallah watan zaka gani wajaje ne guda biyu waɗanda annabi ibrahim ya aza kawa tai lokacin da yake ɗakin gina ɗakin Allah ba shi gina ɗakin Allah da shi da Ismail ba ko alaihi salam lokacin da suke gina ɗakin Allah sai suka aza kawahun hunsu a wannan wurin sai a kawa duci ya ɗauki alama alama kafa ana gani to daga baya saboda hikima sai aka ɗauke shi aka sa cikin gilas dama annabi da ya sallah nan sahabbai duk nan suka yi sallah ba gehe kowa ya sallah gehe inda yana nan da kashi kashi za a yi kowa ce sai wallahi ya yi sallah ne ya dunguje wanga kila sai kai kuɗi wani ya dunguje kai ya hau a yi ta motsu to yanzu an ɗauke an sa gilas kowa ya yi nan gehe inda sahabbai suka yi an huta ko ba huta ba an huta saboda haka sai annabi sun san ya zo nan wajen wajen wani na bakwai sai ya zo nan inda mukama ibrahima fa sallah sai ya yi sallah sun a ila rukuni sai annabi ya koma komawa zuwa ga rukun zuwa ga can hajarul aswad kenan fastalamahu ya koma sumbunta ta yi mun fahimta ko ina kai kai dawafi ka gama yanzu ka zawo ina ka yi makama ibrahim kai sallah amma ba dole ba sai makama ibrahim duk inda ka samu cikin masallaci zaka tsaya kai sallah raka'a nawa raka'a biyu in ka gama sai ka koma ina sai ka koma inda duci ko ga jabir ya gaya muna annabi ya koma inda duci hajjal aswad ya koma sumbunta ta yi don kai in sumbunta ta ka iyawa in taba shi kake iyawa in kuma me in kuma nuni kake yi sai ka yi sun makaraja min al-babi ila safa sannan annabi sallallahu alaihi ya fita daga kofar masallaci dama na gaya muku da ka'aba ɗaya cikin masallaci ko abin da yana waje safa da marwa suna waje sai annabi sallallahu alaihi ya fito sun makaraja min al-babi ila safa sai annabi ya fita ta kofar masallaci zuwa ga zuwa ga safa hatta idza dana min safa har lokacin da annabi sallallahu ya kusanci dutsen safa qara'a sai ya karanta inna safa wal marwa min sha'irillah don haka in ka fito sai ka yi gehen safa yanzu cikin masallaci suke don an faɗa masallacin zai yi ginshiƙai su hana maka ganin ka'aba amma dai ana ganin ta in ka tsaya inda ake ganin ta sai ya kasance sai ya yi dukin safa lokacin da ka yi kuskawa ga safa sai ka karanta wannan ayat inna safa wal marwata min sha'irillah wannan hoton haka ne yake ba hoton annabi ne mun kai ba kun fahimta ko wannan hoton haka haka an samu shi a internet laka saboda ka ba hoton annabi bane ah, hoton wani ne da mai kamar kai in ka je mai mai aikin haji saboda haka in ka kawo dukin safa in ka kawo dukin safa kuna bai ko muna tare da yan bid'a da suke buɗaɗa abu kaɗan sai a ce sun zana hoto annabi wallahi suka yi mai babban kai yanzu annabi kai suka yi mai kaza sai a diba abinda babu ma cikin hoton sai a ce an kai mai sai a ƙara a rage <laughs> ɗaya da annabi sansa ya hau dutsen safa sai ya yi mai da annabi sansa ya hau dutsen safa sai ya ce abda'u bima bada Allahu bihi ya ce zan fara da abin da Allah ya fara da shi faraqas safa faraqiyas safa sai annabi ya hau dutsen safa hatta ra albaita har ya kasance yana cinkan ɗakin Allah in ka hau dutsen safa zaka huskanci Ka'aba ne zaka huskanci Allah ah, sai me fastaqbala alqiblata shi ya huskanci shi فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له لوكتين zaka cewa la ilaha illa allah allahu akbar sai ka karanta wannan la ilaha illa allah wahdahu la sharika har zuwa karshe so uku kana daga hannunka kana ta addu'a ina fata mun fahimta ko a can daki da kake dawafi ma zaka yi ta addu'a babu wata addu'a da ta inganta kana yi a wannan wurin bai mu koma baya kaɗan babu wata addu'a da ta inganta kana yi sai dai in ka kawo a can lamba ta tara kun ga lamba ta tara zuwa nan girin zuwa wannan tsanwan ya inganta annabi na karanta Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kusowa hudu ke ga dakin ba kamar da kowane daki kusowa ta karshe kayan ka kawo inda ka fara shi ya inganta annabi ya kanta Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar amma yanzu in kace zaka samu littafai da aka yi a zo ana ta karantawa shaudi na daya ga abin da za a karanta ko baka jin larabci kai Allahumma Allahumma rabbana rabbana ana ta yi kamar kamar yaran islamiyya kai ka zo da naka bukatu sai ka mance su sai ka tabe su mina na karanta a hode shi na da ta farko akwai kuma yan masu wannan wannan suka ci abinci kawai ka to ai dawafi da kai <laughs> Allah Allah Allah ya taimake mu da ko sallar nan inda ana samu sai wani ya ce kawo wani abu a zo ai sallah da kai sunan suke wai a koya ma dawafi ɗaya tafiya face zaka yi kana kewaye ɗakin Allah kana ta addu'a amma sai an samu masu tawo ai da kai a karanta a ce ga tawo ko da ake karanta wai dole sai a kike wata wadda kai baka iya ta ba <laughs> annabi sallallahu alaihi shi ba samu wanda ya karanta ba to amma ka tuna na sa a ci kudin ka ya za a yi ba ya kirkiro wata wadda ke waya kai baka karanta ta zaka dole kaga a game karanta sai ka biya shana Allahumma Allahumma rabbana rabbana shi ma dai ya samu ya samu nashi abinci to haka daga nan kai ta karanta duk addu'ar da ka iya amma in ka kawo can wadda ta inganta annabi ya karanta Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil ta sun zama qina azaban na sanin wallahi addu'o'in nan da ake kanta daɗi gare su kaji kaji ba a karanta ko na tabbata maka na tabbata ma sai ka dan bi an dan karanta da kai sannan ka dan ka dan tuno sai ka jaye sai ka ci gaba da addu'arka saboda mutane ne da yawa za su to wasu daga iraki wasu daga afghanistan wasu za ka iya maka ga mutane da gemu da yawa sai ka ce allahu akbar kai ga su mallan nan sai ka bi su ai ta karantawa <laughs> gemu kuma wasu gare su al'ada ne kawai haka ne akwai yare a aski gemu ba wai yana nuna gare su cewa wai mallamai bane kowaye sai a bi a yi tafiya saboda haka dai bai inganta annabi sansa ya karanta ya karanta kowace addu'a ba anan a safa kam a safa kuma na'am wa alaikum salam amma eh kowane yare kai Allah yana ji kowane yare kai Allah yana ji anan za a yi kowane yare yana halatta ma a yi magana kusan me yana halatta a yi magana duk mai tambaya rubuta kun san ba mu an tambaya ta haka yana halatta ma a yi magana ko yana halatta a yi magana na magana mutum hudu sun taba haduwa wajen dakin Allah da urwatu bin zubair da abdulmalik bin hisham da abdullahi bin umar mutum uku suka tsayi wajen ɗakin ka'aba akwai wata addu'a da ake mata ana ce mata tamanni sai a ce kowa ya gurin abin da yake so ya samu suna kallon ɗakin Allah a ce kowa ya yi addu'a sai abdulmalik bin hisham ya ce ni ina roƙon Allah ya bani mulkin sham da iraki kuma Allah ya sa yan awi jamila bintul hussein da kuma wata ɗaya mata da ya faɗi ɗaya ita tafi kowace kyau a wannan lokacin ɗaya kuma ita tafi kowace haƙuri da halayen ƙwarai a wannan lokacin ya ce ni abin da nake so kenan Allah ya bani mulkin Iraki da sha ya haɗe min gaba ɗaya sannan Allah ya bani ya bani a aure waɗannan matan guda biyu sai aka ce Urwatu bin Zubair kaifa sai ce ni kuma abin da nake so Allah ya bani ilimin fiƙihu da duk duniya in za a magana za a faɗi cewa Urwa ya ce yana cikin fukawar madina sa an ka ce to saura kashe sabin manzo Allah Abdullahi bin Umar aka ce kafa Abdullahi bin Umar yace ni kan duniya gaban da wani fata ciki ina roƙon Allah ya gafarta min zunubai na ranar alkiyama kuma ku tsaya ku ji mamaki duk su biyu Allah ya ba su Abdul Malik bin Hisham ya samu mulkin Iraki da Sham kuma ya auri Jamila da da waccan mata duk ya aure su Ogo bin Zubair yana cikin fuqahul madina saba idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin suna yana cikin su guda bakwai duk duniya ko wace maza za kai ko wani waye kai aka ce urwa dole zaka sawara babu wani zaure inda ana karatun muwadda male ko ana karatun bukhari ko ana karatun kutubu sita sai an ce urwa ya ce kuma sai an sawara mai Allah ya biya mai wannan haka Abdullahi bin Umar ga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga iyakar tabbatar da cewa insha Allah Allah ya gafarta mai zunubai na yau muddin saraka in kun ka tafi sai ku tsaya kuma a yi ta abin nan wani ya ce ni Allah injin kamfanin na fiyo wata ne ka sami fi kowa da sakwato <laughs> wani ya ce Allah ga wasu shaguna can na gina hanyar kasuwa ana ɗaukar haya Allah sa su yi kasuwa nama da kasuwa kowa da kowa <laughs> wani ya ce admission nika nema kowa ya waɗi kuma daɗi abi ana haɗewa gaba ɗaya kaza da kaza da kaza da kaza ko me ka so dai ka yi ta roƙo. an zo ga safa ga addu'a da annabi sai karanta so uku amma tsakanin su yana tsawaye addu'a haka tsakanin su kai ma ka tsaya kai addu'a ka wa uwayenka ka wa wanda suka ce kai musu addu'a ka wa duk wanda kake wa kake wa addu'a thumma da abaina zalika thalatha marat sannan annabi yana nan bisa safa duk ya karanta wannan addu'a ya huskanci alqibla ya koma yin addu'a har so uku thumma nazala ila almarwa sannan ya sabka zuwa marwa hatta idan sabbat qadamahu fi batn alwadi har lokacin da kawahu ne suka sauka a batn alwadi ga alama nan kuna gani sa'a sai yayi sauri hatta idza sa'idata mashail marwa har sai da ya wuce wannan sai ya wuce zuwa marwa sai kun ga alama nan lokacin da annabi yana tafiya lokacin da ya kawo nan wajen alama ta farko sai kasance sauri ya kai dan gudu gudu ya kai da sauri sauri sai da ya wuce ya kai can sannan sai ci gaba da tafiya har ya kai marwa kuna bai da ni ko saboda haka in ka kai nan yanzu haka ka gane shi amma akwai alama da kakai gimshiki na farko na, na wanda yake kakai wurin za ga alama a tsanwa amin nan an yi an yi alama tsanwa fluorescent za ka gani tsanwa mai yawa wanda za ka gani ka san nan ne za ka jama'a sun fara gudu kai ma sai ka fara in ka kai na gaba sai ka tsaya haka kai marwa fa fa'ala alal marwati kama fa'ala alal safa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ta a bisa marwa kamar yadda aikata a bisa safa ya aikata a bisa safa ya kanta wacce addu'a so uku ya fuskanci alƙibla tsakanin su yana yin addu'a ko har so uku saboda haka in kai yi haka kai na bakwai ka fara daga safa ka kai kai na bakwai ka kare a marwa ka gama ka gama aikin ka gama aikin umra saboda haka in ka je jirgin ku ya sai ka shiga tuwayin ka ka je ka aski sai ka shiga tufafin ka na gida sai ka ci gaba da tafiya ina fatan mun fahimta ko sai ka ci gaba da tafiya ka wajen sauran sauran ayyukan ka wajen saye da sai suwa kila akwai tsaraba da an ka baka kila kana sun ka je kai kallon gari kila ka je kai duk abin da kake yi kai komai halat ne ka sa rare ka sa tuwa da kake so sawa komai kake so in in mi kake in tamattuyi kake amma wanda ke ifradi sai ya yi sai ya same sai ya sa sai ya tsaya tun cikin ihrami ne ya iya kai ya ci abinci ya komai baya halatta ya sa turare baya halatta ya aski baya halatta ya ɗebe akarwa baya halatta ya kunsance iyali ne har zuwa ranar takwas da jabir zai bamu labari a fito su fito tare da shi da wanda ya yi tamattu'i sai dai wani aiki hajji ya fi aikin hajji guda uku ne na farko tamattu'i muna da ifradi muna da kirani kirani annabi sallallahu alaihi ya yayi amma sabanin malamai ya tafi mafi yawa akan wani ya fi tsakanin tamattu'i da da kuma da kuma ifradi domin tamattu'i shi annabi sallallahu alaihi ya umuta ayi ko shi ya ce da ba don kaza ba da ni ma nayi tamattu'i sadaka babu iskali wajen cewa wa'annan ah, tamattu'i falalatai a nan malikiya bin akta wal ifradu bil hajji afdal yin ifradi da aikin hajji shi yafi a wasu malamai kuma suna ganin yin tamattu'i shi yafi domin mai domin annabi sassa ya umarci waɗanda suka tafi ifradi cewa su cire su yi tamattu'i saboda haka insha Allah yin tamattu'in shi yafi amma wanda ya ifradi akwai hajji ne menene ke nuna cewa akwai hajji ne akwai cikin mallamai na zamani saboda mu daɗin mu a sunna ba kalidi muke ba ba wanda muke kalidi ne yadda babu kalidin mallamai ne da haka yanzu ba mu kalidin mallamai ne yanzu cikin mallamai ne yanzu kuma manyan manyan malaman ahadu sunna akwai maganin ba mu ma ifradi domin me domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kusa ku ji dalili ne da aka zo sahabbai sun ɗauki ifradi a lokacin jahiliya ba a tamattu'i ku ci ku ji wannan matsala tana da kyau sosai lokacin jahiliya ba a tamattu'i da aka zo sai nimsin sai ya ce ku ce ku yi ta matu'i sai sabai suka ji su ji daɗi ba cewa su yi matu'i ya annabi suka sai suka ci sai sai har wasu suka fara kin yi annabi ya ta matsa musu cewa duk ku cire ku koma matu'i ku yi ta matu'i ku yi ta matu'i sai suka dauki matu'i cikin tambayoyi sai wasu sabai suka tambayi ya rasulullahi amma ta tamattu'in gaba na ɗaya ne ko za ku je da suka yi tambayar a fi kulli amin a fi hadal amin ya rasulullahi wannan shekarar ne za mu yi ta matu'i ko manzon Allah sai ya ce a fi hadal ami amlil abad a wannan shekarar ne ko kuma har abada sai annabi sai ya ce dakhalatil umratu fil hajji lil abad umra ta shiga aikin hajji har abada to sai aka samu sai an ka samu an ka samu sabani don haka shi malamin mu babban malamin ahlus sunna na yanzu na zamanin da muke karatu littafi ne a wannan wannan masallacin sai ce kun gani ko don haka har abada kenan tamattu'i iza a dinga yi saboda annabi sun sace umra ta shiga cikin aikin hajji don haka gaba ɗaya har abada ta za a yi su kuma mafi yawan malamai suka ce a ifradi yana nan me dalilin ku dalilin su yafi nashi ƙarfi me dalilin ku suka ce dalilin mu saboda bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar da uthman da ali duk ifradi suka yi zai yi a ce duk su fahimta ba bai yiwa zai zai yi wani hadisi da ya kawo muna yau da ya saba mu fahimta abubakar da umar da uthman da ali duk sabon da aka yi da su zai yi wajen faɗi ne ma wani wani yayi kuskure cikin isnadi ko amma su gaba gare su annabi ya faɗi abubakar ya fito ya ifradi umar ya yi usman ya yi ali ya yi duk shekarun da sun kai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shekara talatin duk ifradi suke yi kaga yana da wahala a ce dukkanin sun yi kuskure duk sabon da attaji sun yi kuskure yanzu mun ka gane gaskiya akwai wahala ko babu akwai wahala saboda haka ifradi yana nan tamattu'i yana nan saboda haka amma wanda muke bahin bada shawara yi shine tamattu'i shi adda yanka shi kuma zaka tsaya ka huta daidai lokacin zuwa a tashi a tashi ta aikin hajji sannan shi annabi ya umarci sahabbai shi annabi ya umarci sahabbai su yi sannan ka hada guda biyu ka hada aikin umra da aikin hajji kila biya ma an kai kila ha hadawa kai ka tafi baka san ko za ka koma ba in kai ifradi aikin hajji dai kai ana magana umra ka ce to Allah ya mu iko mu ce mu umra amma in kai tamattu'i kai umra kuma kai aikin hajji ina fatan mun fahimta ko Ɗaya mijabiyar ya ce muna ya ce falon maka kana yau tarwiya lokacin da ya kasance ranar takwas ga wata ko ya ce ta wajahu ila mina sai a halzai suka huskanto zuwa mina yanzu ran takwas ga wata ran takwas ga wata da wanda ya ce matu-i iya yi tun sada ya gama umra ya cika tuwahi ne ya sa ya cika bayar amura ne da wanda ya tsaya cikin cikin tuwahi ne yanzu dukkanin sai a yi wanka da safe kamar da jabe ya gaya muna sai a fito Ah, da annabi sallallahu da sahabbai suka fito wa rakiba rasulullahi sallallahu alaihi annabi ya hawo zuwa mina fa salla biha dhuhra nan ya an zo nan za a sallar azhar wal asra ai sallar la'asar wal magriba ai sallar magriba wal isha'a ai sallar isha'i a kwanta in safiya ta yi ai wal fajar sai ai sallar alfijiri thumma makatha qalilan sana annabi ya tsaya dan lokaci kadan a nan wannan wajen ah, hatta tala'at shamsu har sai da rana ta fito lokacin da rana ta fito fa a da hatta a tal arfa sai annabi sallallahu ya wuce daga nan kan aka dunguza rana ta fito zuwa arfa da rana ta fito za ga motoci an fara ta harama ana ta fita ana ta fita sai kai kokari ka samu motar garin ku sai a shiga sai a zo a zo arfa fa wajadal qubbata qad duribat lahu binamira da annabi san sai zo ga hanya sai samu annabi ya an azamai kubba an shi an azamai wanda ga muku azu shi an azamai ne saboda shi babba ne sabai suna girmama shi shine jagoran tafiya an ka azamai kai yanzu babu wanda ya san da kai don haka sai kai kokarin dai kai dai kai isa arfat fana zala biha annabi san da ya zo nan sai ya sauka da aka azamai hatta idza zagati shamsu har sai lokacin da rana ta karkata lokacin azhar amara bil qaswa faruhilat lahu sai umurta da alkaswa a ita taguwa tai sai aka gyara mai ita sai ya hau ya tafi fa ata badan alwadi ya zo badan alwadi fa na nasa yawa mutane ba sun ma'azana sun aqama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiran sallah yayi yasa aka kiran sallah aka yi kama fa sallat dhuhra thumma aqama fa sallal asra fa lam yusalli bainahuma shay'an thumma rakiba hatta atal mawqif sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau har ya zo wajen da ake hawan hawan arfa din ya zo nan da shi da sahabbai suka tsaya nan ne yasa ya huskanci wannan dutsen yasa taguwa eh, ta huskanta dai ya huskanci wannan dutsen amma annabi san sai ya ce waqaftu ha huna wal arfa ta kullaha mawqif na tsaya nan amma arfa ko ina wajen tsayuwa ne kaka ce kai dole sai ka tsaya nan don me sai ka tsaya nan ba dole sai ka tsaya nan ba an tantin garin ku gehe kaza in ka ta tawowa nan kila ka ɓace amma in kana iyawa kana iya tawowa don tarihi sai ka taho don tarihi ka gani ga inda annabi sai ya tsaya ga amma ba dole bane sai ka taho nan amma wannan shi ake ce mu duce arfa duk inda kuka ji an bace arfa nan ne ake nufi falam mai zalwa kifan hatta garba ta shamsu annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana tsaye har rana ta fadi annabi bai gushe ba anan tsaye har rana har rana ta fadi ko wa zahabatu sufratu har sai face-face tafiya ce na rana kalilan hatta gabal qurs har shi dan rana gaba ɗaya sai da ya bace Ah, wada fa'a annabi sallallahu alaihi ya dunguza aka tafiya zuwa za a je muzdalifa kenan ba tsayawa nan a yi azhar da la'asar ko ba tsaya nan a yi magaiba da isha'i hasanta wa karshe na qalil qaswa izimam har ya kasance lizami ya shaƙe taguwa ce hatta inna ra'sa hala yusibu mawika rahlihi wa yaqulu bi yadihi al-yumna ayyuhan nasu sakinatu sakina shi ayyuhan nasu as-sakinatu sakina ya ku mutane as-sakinatu sakina ai mun as-sakinatu sakina as-sakina tas-sakina yake cewa ayyuhan nas as-sakina tas-sakina ibrahim ibn ibrahim ibrahim as-sakina tas-sakina hmm, mafulin ina fa'ilin an shahe shi an shahe shi tafi eh ilzamu eh ilzamu as sakina ahsant ayyuhan nas as sakina ya ku mutane ku lazamci natsuwa ku lazamci natsuwa ku lazamci natsuwa annabi na tace musu haka nan a duk lokacin da aka zo wajen duci annabi sai sassauta sai ta hau ta sauka ana tafiya dai haka hatta atal muzdalifa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muzdalifa fa salla biha al maghriba wal isha. annabi sallallahu alaihi ya zo muzdalifa nan ya tsaya yayi sallan maghriba da sallar isha'i shine Allah subhanahu wataala ya ce a tauna muzdalifa a daga muzdalifa an tawo arfa sannan sai a yi wajen mash'arul haram fa salla biha al maghriba wal isha'a da annabi ya zo nan wajen muzalfa sai sallan magariba da isha'i bi adhanin wahidin da kiran sallah ɗaya wa iqamatai ne kamar da mun iya gabata ɗazu ko wala yusabbih bainahuma shay'an bai komai tsakanin su ba sun mafaja hatta dala alfajr sannan ya kwanta ce a nan muzalfa sai da alfajr ya keto a ko fasallal alfajr hina tabayyana lahu subhu sai annabi ya salla a subahin lokacin da alfijiri ko kuma alfijiri ya bayyana gare shi bi adhanin wa iqamatin da kiran sallah da iqama ko thumma rakiba hatta atal mash'ar haram sannan ya hau har ya zo inda mash'ar haram yayi kasa ko mash'ar haram nan ne mash'ar haram annabi sallallahu alaihi ya zo inda inda mash'ar haram yayi ya tsaya nan yayi yayi addu'a yayi ta ambaton yayi ta ambaton Allah daga mash'arul haram kuma mijabe ya ce muna Ah. fastaqbala alqiblata ko annabi sallallahu alaihi sai ya huskanci alqibla yayi ta fada'ahu wa kabbarahu wa halalahu yayi ta roƙon Allah yayi ta kabbara yayi ta la ilaha illallah falam yazal waqifan hatta asfara jiddan annabi bai gushe ba yana tsaye sai da an kai isfirari sosai watan sai da sai da safiya ta waye sosai rana ta yi kusan fitowa fada fa'a qabla an tallu ash-shamsu annabi ya tafi daga nan kafin rana ta fito hatta a ta ata batana muhassarin fa haraka qalilan ha annabi yazo muhassar na gaya muku inda an ka halaka ashabul fil amma yanzu ba dole bane kai ka biyo ta badin muhassar saboda baka san inda ma za ka biyo ba hanya da kake biyo inda mutane suka bi kamar yadda Allah ce thumma afizu min haythu afadha nas kakka taba yadda ka ki thumma afizu min haythu afadha nas zaka bace in baka yi haka nan ba inda kaga mutane na bibi su kawai ta tafiya duk mutane ne da yawa kan ba zai yi duk du'a bace ba ko zai du'a bace to sai kai takalidi ran nan ran nan takalidi wajibi ne Allah ya ce ai takalidi ran nan thumma afizu min haithu afada nasu sai ka ce yau za mu yi taqalidi saboda kai baka san hanya ba kaga baka tsaya cewa ban yi ijtihadi a a lokacin babu ijtihadi ijtihadi na haramun ne mi ya waje gare ka taqalidi don sha Allah ya ce maka dai summa afidu min a afada nas ka kwarara inda kaga mutane sun bi a ta tafiya duk inda kaga mutane sun bi ka bi su hanya ce za a yi ta tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yazo har yazo ina har ya zo inda ya zo wajen wajen sun masalaka tsayi kalwusta Allah ce ta hujo alal jammatul kubra annabi ya fito inda zai fishe shi wajen jifa jamra wajen jifa jamra babba hatta atal taljamra tallati inda shajara maha bi sabiha sayat har annabi ya zo wajen jamra wajen jifa kaga mutane nan da Allah ce kai ta kalidi ka biyo kaga inda sun kayo nan sai in ka biyo ta hanya zaka ce ka bace sai ga sunan sun iso in ka iso sai annabi sun sayar heta da duci bakwai wannan ita kadai ake jifa ita kadai ake jifa ya ran nan ita kadai ta farko din nan don annabi sallallahu ya biyo hanya ne da za ta kawo shi ta nan sai ya biyo ta kawo shi wannan ta farko din ta kusa sai tsaya annabi sallallahu ya jefe ta ya jefe ta da duci bakwai ya koma gefe ya yi addu'a ya samu waje ya yi addu'a ya yi ta roƙon Allah ya yi kabbara yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah ya huskanci alƙibla daga nan sai annabi sallallahu ya juya ko ah, bai mu gani ah, jifa za mu iya ganin za mu yi gane da ake jifa wani abin ake so a jifa a samu bai tsaya ba bai tsaya mutum bai ɗauki kila na waya ne mhm, haka jifa kun ga wani abubuwan da kun gani a zuguda uku ko zan juya gaya muku to haka za a yi ta jifa a yi ta jifa shi a jifa za ka yi ko wace abin nan annabi san sai da kabbara shi ne abu da farko da za a yi rannan kun ga sunan guda uku wani ita ce ake jifa amma yanzu alhamdulillah an sauwaƙe duk lokacin da kuka jin a can shekarun bayan cewa an mutu wajen aikin hajji duk nan ne ake mutuwa amma yanzu alhamdulillah da fatawan malamai an sauwaƙe abin sai aka yi mai hawa ɗaya hawa biyu hawa uku aka yi underground kuma wasu nan wasu nan wasu nan duk shine a shi aka ta jifa in ka jefa kaga duk inda ka tafi ta yi ka jefa sai kasance cewa babu cunkoso ba ya cunkoso ba bale ya kasance mutane mutane ta su yi ta mutuwa ba wannan ba jama'a ba duk da ka'aba annabi san sadi bai ta ce wallahi jinin mumini daya ya fi daraja inda Allah bisa gare ki ko to bale nan wajen jifa abin nan saboda haka Allah ba mu ikon kiyaye jinin musulmi annabi sun san yace yace mutum bai zai kasance ba cikin addini ne yana lafiya lau cikin addini muddin bai samu jinin mumini ba da ka zub da jinin mumini to yanzu ka shiga cikin wani bala'i fa sai an je inda Allah kai ta fadin ya za a duk wani ijtihadi da ka bashi daidai ne ba daidai ne yanzu inda Allah za a tsaya a yi wannan shari'a da kai inda Allah saboda ka zub da jinin mumini yana da babban hadari yana da babban masifa ce don haka aka bada fatawa a yi wannan ɗaya biyu isa uku ka'aban magana a roshe ta a yi mata gedi a lalata ta da a zub da jinin musulmi guda sai haka babban hadari ne da aka malamai sai suka suka bada fatawa sai aka yi mataki hawa uku baka duk inda ka je yanzu ba za a samu ba za a samu amma dai kakkai kusa ban baka cewa kai kusa kai nesa nesa saboda wallahi ba a ji abin nan kun dai gane abin da kari ko wani in ya jeho bai isa ba zai same ka <laughs> wani ya jeho kuma ba mutane ba ku tsaya bane kaga wani mutane ba a cewa ku tsaya ku tsaya kai da ganin wani mutane ba a iya control din su ba abu ne zaka iya cewa wannan fama yanzu ne fa lokacin da an yi ga an an gyara abubuwa inda da ne da ina to kaga haka yadda jama'a suke saboda haka sai kai nesa ne suka jefa kai nesa ne suka jefa in kai kusa wanda ya jeha bai samu ba tashi bata shiga ciki ba to za ta faɗa a kanka kaga za a yi wuce ko da ke yan karama ne amma an kai taima an kai taima kai <laughs> ka samu hitowa kaga ai ka bugu <laughs> sai kai to da kulallai ɗayib daga nan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sai ya tafi ilal ilal manhar ko sai ta wajen yanka azab yanzu sai wajen yanka ko sai mutum ya je ya yi yanka ne bayan yanka kuma sai kuma sai kuma me alhalqu wata taksir sai a je a yi soye-soye ko kuma a yi aski ko wahila da mai aski ko mai aski annabi sun sayawa masu aski addu'a so nawa so uku ga ta hudu sai an ka haɗe da masu masu soye-soye kun san saboda me saboda duk abin da ka basuwa saboda Allah wanda kake so shi ya fi lada kun san saboda mi balarabe yana son gashi ne balarabe ba irin ka bane zai yi kai duk sati ma kake zuwa aski ko duk sati biyu shi balarabe gashin gashin girma gare gare shi da aka ce in ya aske shi duka in ya aske shi duka to shi zai fi samun lada kun fahimta ko amma in babu ne ai shi balarabe zai iya rika shi gaba ɗaya can yayi tsawo na annabi ba haka ka faɗa yake kawa ba za a yi baka ma gane an yi ba ko babu ne a dan ce duk inda anka ce ai sosai a ce duk inda anka ce ba wai dole bane don mu abin sai mun sosai ake gane don gashin dama bai da yawa amma wanda yake da yawa yan dibi irin nakan gaba ɗaya ma ba a gane an ba ina fata mun fahimta asi ko sosai wannan shi kenan maka girma na musulunci da kuma shari'a mutaba'a ce aski ne aski ne wanda zaka je a yi maka taho ka in an yi maka biya in ba a yi ma baka tahiyar ka in ka gama in ka gama gobe yau aski ibada ne kun fahimta ko yau aski ya tashi da kowane aski yau baba ibada ce in ka yi talada zaka samu yana cikin aikin hajji ka yi aski ko ka yi sosai sannan kuma akwai lokacin da aski yake zama haramun shine aski dai lokacin da kake da ihramin nan haramun ne ka yi askin in kana ihramin kace bai dai tsaya in yi aski haramun ne ba ana ne ka ka gama aikin ka fa misali lokacin da ran arfa ko kuma ran da kake mina ko ran da kuke muzdalifa ka ce baka yi aski wannan lokacin haramun ne yanzu kuma wajibi ne dole sai kayi shi lada za ka samu in kai shi wajibi ne nan kuma sadaka garin ku daidai ne in ka ga dama ka basu makka ta yiwa in ka ga dama ka rage duk sati kai a ciki duk da kai babu abin nan saboda haka abu guda ne yakan zama ibada wani lokaci yakan zama yakan zama ba ibada ba wani lokaci sun baraki ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta afada ila albayti sanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kuma ya je tawaful ifada wancan kun ga mun rubuta mai tawaful qudum wannan kuma tsawaful tawaful ifada ah, fa fasalla bi makka ta dhuhr sai annabi sun sai sallah azhar makka ka gama ran daga nan kuma sai ka koma can mina sai kasance kwanaki ayyamu tashrik da za su na mina sai kasance duk zuwa za kai ka jefa ran farko ta farko dai ka jefa ko ran biyu ka zo ka jefi ran farko za ka zo da duci kwara nawa bakwai ran biyu za ka zo da duci kwara ashirin da ɗaya ka jefi wannan bakwai ka tsaya ka yi addu'a ka jefi ta biyu da bakwai ka tsaya ka yi addu'a ka jefi ta uku ka wuce ina jefi ta uku ba tsayawa ba tsayawa a yi addu'a sai a wuce ina fatan mun fahimta in ka yi haka aikin hajjinka ya tabbata insha Allah ya cika sai ka ta neman lada ga Allah sai ka dawo wajen tawaful wada'i na bankwana lokacin da ka ce ga mota kunan tayi sai ka ta yi tsakanin wannan lokacin sai ka ta tsaraba kana kallon gari abinda mun ka faɗi daidai Allah ya bamu lada shi kuskure kuma Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu yanzu amin amin akwai tambayoyi yanzu a karanta